to masu kallon mu dai ga dan za a taka tsakanin a ah, a ramadan da shi da dogon aulo ga bakon mu alamin alamin ga dan banan za a take eh, to wannan dambe kamar yadda mutane suka sani an eh. shi kwanakin baya da suka wuce inda dogon awilo shi ne ne ya rage bangaren gurma da yadda hidda su kunya kuma ya hidda su kunya eh. ya buge ramadan to kamar yan masu sauraro ko masu kallon mu wannan dambe ne na daukar fansa tsakanin ramadan da dogon awilo ramadan shi ne mai gajeren wando na bangaren jamus shi kuma dogon awilo shi ne mai dogon wando na bangaren bangaren gurmada na'am to ga damben nan dai sun riga sun raba rana musu babu to alamin yanzu a wannan dambe da aka taka na'am a yanayi wa kake gani ya shigo da karfin sa a wannan dambe kowa ya shigo saboda kowa makiɗi ya jinjina shi eh. kuma yara ne matasan su kowa babu mai tsoro gaskiya ne to ga damben nan dai sai ka kula da aiki ka dan kara da su gaba eh. saboda ka su cika muna sikirin ba mu ga faduwa ba eh, yau wato ga damben nan dai okay to ga damben nan dai ana yi wato dogon awilo shine mai dan kurje kurje ga kai da bakar gurba da ya kai sara ya bugi zura ramadan sau biyu ramadan ya dauke bugu wato idan yana bari yana bugu ne yana aike za iya samun matsala ke nan alamin naushi matsala gare shi eh. wannan musbahu to yanzu alamin kana ganin idan yana bari ana masa wannan za iya samun matsala sosai mana sosai mana dan da ai bai ka kauce ma naushi shine sanin wasa eh. ka san tahowar naushi kuma ka san lokacin da kai za ka kai eh. to ga dan da dai sun riga sun raba rana dogon a wilo shine daga can yamma to me dogon wando kenan me dogon wando shine dan fari fari haka ramadan mai neman fansa bangaren jamus gashi ya kai ma to ta uba shi ma ya tanya bugu wallahi ya ya bugu saboda ya same shi a daidai nan eh. tsakanin kai wato da da wuyansa eh ne ya same shi shi ma ya eh. sa ya rama to ga dambe nan dogon awilo yana ja baya ka san wancan damben ma haka yayi ya mamaye shi sai da aka kai ga bugu eh sannan ya je hannu kuma sai ya buge shi ya fadi to ka san in abin da ruwan da ya baka kashi eh. ka ga musu-musu hadari gudu za ka yi gaskiya ne to ga dan dai to kana ganin ba za a kwata irin wancan ba na ga ya ga sun dango ba hankali eh. eh ga dan ban dai ramadan shine na bangaren jamus gashi nan ya kwanta ya kai da dama ya ya so ya buga amma bai buga kuma wallahi al'amin a gurin da aka wancan kisan ne a gurin kama a gurin ma eh amma rafari ya ce su koma tsake eh, eh rafari wannan an yi sa'a a gaban alhaji baban gida katikan barwa da alhaji ashafa'u shi shi ake buga wannan dambe ah. wato guruma da jamus wannan gaba ce wadda ta yi kauri tun zamanin ah, bawan ta rasa da shi da shagu eh. to ga dambe nan dai ah, labaran eh, na ce eh, ramadan yana kai dafa kuma yana kai bugu to alamin ni na gaba na bangaren ma dan hawo tattalewa yake bai na kara yin baya eh to gaskiya wannan gudu ne ba wai takun dambe bane gaskiya tun da taku ne da tsayawa zai yi sai ya buga sannan ya ja baya ina ganin fa kamar fa na ga waya tara daga fa alamin eh ya ki daga daga wurin kamar wani asiri ne wurin an da an ka ce eh, eh nan yake sai ya je wurin sai ya je wurin sannan ya kisa eh eh to kuma akwai yo a buge shi ya fada kan bugu eh a yanzu kaga akwai naushi ga goshin shi ha hancin yayi ja eh ramadan ne dai ga sunan dai suna ramadan yayi hakarkari amma dogon a wilo ya ki tasowa alamin ni ban na tsoron gurin na a inda ke kisan nan ne fa yake yi ai in kana da yara ka gani ka gani ko yanzu ya taba shi a inda ake wancan kisan ne wallahi al'ami wallahi ina gaya maka can wurin ne ga gurin ga wucin ba kuma sun ki dagawa daga wurin abun mamaki ka gani ah! bura uba ko yanzu ya takato shi ga baki to fa Allah dai bai kiyaye eh ga dai lamban nan eh dogo awilo wato in kan lura jehowa yake daga nesa to amma ba Allah ni abin yana ba tsoro gurin mu nan yake na nike eh to sun baro wurin eh. ga sun yo kusa gare mu kayahu da yara amare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ramadan na ne ba ne da yara tai ga shi Alhaji baban gida ka cika eh ga ina ramadan kana gani ramadan ya kashe dogo a wilo ga ana ana neman rashi eh to wannan kamar yadda muka yi hasashe ne dan eh. ya zo ya zama gaskiya eh. to saboda haka masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu don kawo muku kayatattun wasanni eh. kuma kada ku manta ku rika yin subscribe amin kana ganin cewa musbahu youtube channel wannan baya baya da yayi ko buhu ne ya tade shi ne ah, a tsoro ne na gaya ma tsoro ne eh. da da kun hada ne ai sai ya buga ya ja baya da sai ya buga ya na gaya ma tun ana dan ba ai eh. yawa yawa ga sha ana mai likin manya manyan kuɗi wato ramadan ke ta rikice alamin eh eh yaro ke dawa to ga dai lambar nan an dawo kamar yadda ya kallo dan sokoto ga nan dai a kamar yadda kallo a wannan lokaci dai da an raba damban amma kuma sun kuma dawowa wallahi dai gashi a dai don nan a ah, kamar yadda kake kallo a wannan lokaci ta Bakar'da Duval'ın Galatasaray.

감사합니다. 아,